Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin na hantsi a yau Alhamis 29 ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da malaman addini da masana a fannin zamantakewar bil'adama ke cewa game da batun kisan kai da kai da ake samu jefi-jefi a cikin al'umma. Kamar kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulamin muni mai shirya zai kuma gabatar. Bayan haka za mu kawo muku sharhin jaridan ƙasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko. Masauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan hantsi ga labaran duniya. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suna gargaɗin cewa matsalar karancin abinci mai gina jiki ta kai ya kai halin na'in yasu a yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma ana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin kiyaye faɗawa wani mawuyacin hali Masaya Shimel wanda shi ke gudanar da al'amuran jinkai na Majalisar dinkin Duniya a Najeriya. A bara ya sanar da masu bada agaji irin mawuyacin halin da ake ciki a jihohin yankin arewa maso gabashin kasar da suka hada da Borno Adamawa da Yobe. A jiya Laraba a Geneva ya ce amma abin takaici bayan shekara ɗaya lamarin ya daɗa muni ya ce a cikin shekara guda kiyasin mutane da suke buƙatar taimakon jin kai sun karu daga biyar zuwa miliyan shida sannan mutanen da suke fuskantar matsanancin yunwa su ma sun karu zuwa mutum miliyan 4.3 inda sama da rabin miliyan ɗin mutane suke rayuwa cikin yanayin yunwa bugu da ƙari kuma ya ce alƙaliman yaran da suke ƙasa da shekaru biyar da ke cikin haɗarin matsanancin yunwa ya ninka zuwa dubu ɗari bakwai a wannan shekarar idan an kwatanta da shekarar da ta gabata inda ya bayyana cewa adadinsu ya ninka sau hudu daga shekara ta 2021 majalisar ɗinkin duniya ta ruwaito cewa lokacin da aka fi samun rashin abinci shine tsakanin watan yuni zuwa agusta lokacin da kayan abinci suke karanta miliyoyin mutane ne za su fuskanci barazana a jihohin arewa maso gabas Yankin Detroit na Amurka yana fuskantar mafi munin yanayin lafiyar iska a kasar ta Amurka yayin da hayaki daga gobarar dajin da ke ci a Kanada ya mamaye mafi akasarin manyan kududdufan yankin. Sannan hayaki mara inganci ya turrike kudanci da ya kai har Missouri da Kentucky. Hayaki da ke tashi daga wutar dajin ya lullube yankin Amurka zuwa kudancin Illinois, Indiana da Ohio. Kana ya kutsa zuwa yankin yammacin Virginia. Shafin hukumar kiyaye lafiyar muhalli anal.gov ya nuna Detroit na cikin rukunin fadawa cikin hadari. Sannan kuma Chicago, Indianapolis, Cleveland, Ohio da Pittsburgh duk sun nuna iskar wuraren mara lafiya ne. Wannan gurbataccen iskar ya kuma keta har St. Louis da Louisville. a fadin Canada an kiyasta wutar daji 490 inda aka bayyana cewa 255 cikinsu ba za a iya kashe su ba. Hukumar Canada mai kula da al'amuran wutar daji da ranar Litinin ta ce murabba'in kilomita 76,129 na daji wanda ya hada da filaye da dazuka suka kone a fadin Canada tun ranar 1 ga watan Janairu. A jiya Laraba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bukaci NATO ta bayyana karara a taron kolin kungiyar da za a yi a watan gobe cewa Ukraine za ta iya kasancewa 'yar kungiyar ƙawancen sojin idan an kai ƙarshen yakinta da Rasha. A jawabin da ya gabatar a majalisa a ranar 'yancin kan ƙasar Ukraine ya ba da shawarar cewa kamata ya shugabannin na duniya su daina tunanin irin martanin da Rasha za ta mayar a sa'ilin da suke ɗaukar matakai a kan Ukraine. sannan ya ci gaba da bayani a game da abin da kif take fata zai faru a taron netan da za a yi tsakanin ranakun 11 zuwa 12 na yuli a lithuania bayan tattaunawa da shugaban poland andres duda da shugaban lithuania gitana noseda a babban birnin kasar ukraine mun fahimci cewa ba za mu iya samun shiga a kawancen neto ba a lokacin da ake yaƙi amma muna so mu tabbatar da cewa bayan an daina yakin za mu zama mamban kungiyar zelensky ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa zelensky ya kuma ce kif tana fatar samun tabbacin tsaro a wurin taron domin kare ukraine har sai an amince da ita a matsayin 'yar kungiyar neto madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Batun kisan kai da kai wata matsala ce da ake samu a kasashen duniya ciki har da Najeriya. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da malaman addini akan illa da hukuncin wannan batuwa a addinance kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton na musamman. A kusan kowace ƙasa a faɗin duniya ana samun mutane maza da mata masu kashe kansu. Rahotanni sun nuna cewa kimanin mutane dubu ɗari bakwai ke kashe kansu a kowace shekara a ƙasashen duniya. Shin ko addinin Musulunci da Kirista sun yarda mutum ya kashe kansa ga wasu shugabannin addini guda biyu. Shugabannin Kirista da na Musulunci. Sunana Reverend Philip Mayango, shugaba Shara Baptist Church, Ibadan. Lallai kam addini Krista littafi mai sarki ya yi mana bayanai da dama mu da kisa kai wanda ko mutum zai yi ma wani kisa kai ko kwa kai ka yi ma ka kisa kai ya ba musa dokoki guda goma cikin dokoki guda goma ya ce masa do shall not kill wato ba kisa kai shin addinin krista ya yarda idan mutum yana cikin wani hali na bakin ciki ya kashi kansa lallai kamar da na yi bayanai da cewa allah bai ba da izini izini a yi kisa ba dan ka ma kanka kisa wato ya nuna da cewa kai da kanka ka halice kanka allah da ya halice mu shine da rai shine da komi shine ya shirya mutuwa ba wai ya shirya mutuwa wai mutu ya kai shi mutu ba ko kwa ka kai shi kanka ba amma shine ya shiri komi da komi ya mutu ya kai shi kanshi a gaskiya fa zai fuskance hukunci allah sunana ana ce da ni malam tahiru zubairu abakar anan sabon ibada dini musulunci bai yadda da mutum ya kai shi kansa ba domin komi tsananin rashin lafiyar da mutum ke fama da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa ka roƙi mutuwa in alkhairi ce a gare ka Allah ya sa ta zama alkhairi a gare ka in ba alkhairi ba ce to ubangiji Allah ya ɗauke ta da gare ka sannan kuma na biyu duk mutumin da ya kashe kansa to ya kashe kansa ta hanyar da ita za a dinga azabtar da shi a kowane lokaci in dutse ya hau ya faɗo to a nan ko da ya mutu haka Allah zai tada shi zai ta tada kashe shi yana tada shi yana faɗo akan dutse yana mutuwa in wuka ya kashe kansa haka wuka zai ta ɗauka yana dafa kansa yana mutuwa haka kuma in guba ya sha haka zai ta haka hadisi ya koyar da mu don haka ba wani abu na rayuwa duniya da zai sa dan adam ya kashe kansa idan ya kashe kansa to ya sa kansa cikin bala'i da mutuna mu addinin musulunci ya ba mu dama mu yi hakuri har lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya kawo karshen rayuwar mu sannan shine mafita a gare mu wannan shine kyakkyawan abin da addini ya koyar da mu mala ina matsayin mutumin da ya kashe kansa a cikin addinin musulunci to gaskiya wanda ya kashe kansa kusan ya kashe kansa sai a ce kuma dan wuta ne domin ba babu ainihin wani hukunci wanda addinin musulunci ce dan adam ya shiga cikin wani hali ya kashe kansa babu don haka mutum ya sa kansa cikin bala'i cikin fitina ta wuta wani makwabcin wani matashi da ya taba kashe kansa a ibadan cewa ya yi sunana mustapha gaskiya mu ma mun tsinci kanmu da bakin ciki kan wannan kisan wannan yaro da ya mu kanmu abin ya ba mu al'aji kuma ba mu ji daɗin abin ba bayan haka bai wata wasiya ba kuma ba mu samu shaidun kan wannan abu da daidai ba mu dai mun tsinci kanmu a yawaye gari yara ta kansa to a bayanan da kuka samu ga jama'a menene dalilin da yasa ya kashi kansa to wallahi sam sam bayanai da jama'a kowa dai yana faɗan gwargwadon ikon abin da ya ga ya sani yake faɗa to shine dai abin da zan iya cewa da mu ba mu da wani cikakken bayani dalilin da wannan abu ya faru ba mu da cikakken bayanin sa. mu dai mun waye gari mun tsinci wannan abu kai sa ne ni sa ne wani hali aka shiga a lokacin da kuka sami labarin cewa yara ta kansa. To gaskiya halin da muka shiga an shiga ɗimuwa ba ɗaya makotan nan namu duk sun shiga ɗimuwa da rashin jin daɗi. Wasu 'yan Najeriya ma sun bayyana ra'ayoyinsu a game da mutane masu kashe kansu. Sunana Umar Ali Bagobiri. Wannan maganar kisan kai da jama'a suke ma kansu ba sa Allah garai. rai. Za a ce ko kana tunanin ka samu naira dubu biyar sai Allah ya sa baka samu ba ka samu ko biyar. Wannan abu ya kawo maka har ka je ka ce za ka rataye kanka. Wani kuma soyayya soyayya ne tsakanin shi da mace ya nema an hana shi sai ce zai kashe kanshi duk irin wannan suna faruwa wasu kuma suna shaye-shaye ne na banza don akwai irin wannan wallahi sun sha banza sun sha wofi hankalin su ya kushe sai kaga suna cewa kawai su duniyar mata ishe su to kaga duk wannan masu daukan rayuwa ta hannun su gaskiya bai dace ba na san wallahi shine makasudin sai gusa musu da hankali su zo su abin da ba daidai ba su har ya kai ga sun kashe kansu na na Alhaji Bala Geography daga Saba Ibadan mutane wanda suke kashe kansu yanzu gaskiya al'amuran wani bakin ciki yake sa ya kashe kansa wani kuma kamar da wancan dan aboki na faɗa wani bacin rai ya nemi mace bai samu ba sai je kashe kansa kuma akwai wani aka taba yi a nan ma na sabon ibada an yi wani yaro da ije rataye kansa ya kashe wanda daga baya aka tur da al'amarinsa to irin wannan abubuwa suna faruwa ne ga yara matasa wani kuma ga shaye-shaye yake kawo wannan al'amura addinin musulunci bai da cewa mutum ya je kashe kansa ba. To bayan labaran duniya za ku ji abin da su kuma masana a fannin zamantakewa ke cewa game da wannan batu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. ɗaruruwan mutane ne suka tattara a hartun babban birnin sudan a jiya laraba domin addu'ar neman zaman lafiya a ranar idin babbar sallah to sai dai kuma harbin bindiga ya wargaza taron a cewar mazauna birnin shaidun gani da ido a babban birnin kasar na biyu amdurman sun rawaito da yammacin jiya laraba cewa an kai hare-hare ta sama duko da yarjejeniyoyin tsagaita wuta da manyan janar-janar din suka bada sanarwar daban-daban domin bikin babbar sallah wani mazaunin birnin hartum ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa lamarin ya ishi ƙasar nan haka an kashe kimanin mutane 2,800 sannan kuma wasu sama da mutum miliyan 2.4 sun bar gidajensu a sanadiyar yakin tsakanin hafsan hafsoshin sojin kasar abdulfatah al-burhan da abokin hamayyarsa shugaban kungiyar mayakan rsf muhammad hamdan daglo A ranar Talata Burhan ya yi kira ga matasan Sudan da ma duk wani ɗan ƙasar da zai iya da su ɗau makamai domin taimakawa sojojin ƙasar. Kiran nashi ya shaida wato ya jaddada wanda ma'aikatar tsaro ta yi a watan jiya. To amma fararen hula da dama sun yi watsi da shi. a tsakar wani gida da babu kowa a ciki maza ne sanye da fararen kaya yayin da mata kuma suka sanya kaya masu launuka da haske suka gudanar da bikin sallah bayan nan kuma suka yi wato suka yi wa juna fatar alkhairi a cikin wani yanayi da ba a saba gani ba cikin makonni goma da suka shuɗe inda karar bindigogi da makaman atilari ba tare da kakkautawa ba da hare-haren sama ya lalata gidajen mutane babu abin da ya rage sai bara-bara guzai. A ƙarshe a jiya Laraba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ya zama wajibi Amurka ta samu wata hanyar da za ta yi mu'amala cikin lumana da cana a daidai lokacin da ake samun gasa mai tsanani tsakanin ƙasashen. Ya kuma yi nuni da cewa Washington ba za ta yi hannun riga da Beijing ba a ta fannin tattalin arziki kana an samu riba mai yawa a ƙawancen kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu a bara. babu inda zata babu inda china zata mu ma babu inda za mu je blinken ya sanar a wani taron jama'a a new york wanda majalisar harkokin waje ta shirya ya ci gaba da cewa za mu san yadda za mu yi domin ci gaba da mu'amala tare kuma cikin lumana kwanaki bayan da blinken ya kammala tattaunawa da manyan jami'an china a beijing ya ce dangantakar amurka da china dangantaka ce ta gasa mai dogon zango wanda ba shi da ƙarshe yayin da amurka take duba yiwuwar daukar matakan da za ta dauka domin rage kwararar kuɗi da fasahar amurka zuwa china a bisa dalilan tsaron ƙasa babban jakadan na amurka ya faɗa cewa muna so mu tabbatar da cewa mu muke kan gaba a wannan gasar da muke yi ta yadda mu za mu ja akalar juya akalar al'amura masu zuwa waɗannan kalaman na blinken suna zuwa ne gabanin ziyarar sakatariyar baitulmalin amurka janet yalen da ake sa ran za ta kai beijing a makonni masu zuwa Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla. Yanzu kuma ga ƙarashen rahoto na musamman a kan kisan kai da kai inda masani a fannin zamantakewar bil'adama ya yi fashin baki akan batun. Ga Hassan Umar tambuwal da ƙarin bayani. Dr. Bashar Bello na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau a jihar Zamfara masani zamantakewar jama'a ne a Najeriya ya warware zare da abawa game da abin da ke jawo mutum ya kashe kansa. To da dama abin da su sociology da muka a muka bayar yi bayyana cewa suke kawo suicide abin da ke kawo a mutum ya kashe kansa ba. Eh haka ne. Kamar sociologically an kawo abubuwa biyu. Na farko shine kamar integration ko kuma kuma that is kamar mutum ah, ya ta yaya ne ka zama wanda yake ka yadda da abin da ake yi a cikin gari integration eh. na biyu shine regulation hmm. dokokin da yake cikin gari na bangaren integration an ce akwai wani irin kisan kai wanda ake kiran egoistically ne kamar ni abubuwan da ake yi a cikin gari babu ruwana hmm. rayuwar da nake yi ya ce ni ni nake rayuwa na ba ruwana da mutane to hmm. wannan irin ba ruwana da mutanen nan ko to zai iya kawo ka kashe kanka saboda kai baka shiga mutane baka sabuwan da ake yi kana rayuwa ne ta kanka wannan shi ne ake kiran egoistical suicide mutum zai iya kashe kansa saboda bai mu'amala da mutane bai mu'amala kuma ya kaurace mu mutane yawwa to eh. wannan zai iya kawo egoistic suicide sai kuma abin da ake kiran altruistic suicide hmm. ne yawan cuɗani da mutane kawo kamar yanzu in ka yarda da abubuwan da ake yi mutanen ka suke yi zai yiwu za ka iya kashe kanka ba hmm. according to sociology me yake nufi da haka shine ka duba kamar su boko haram abin da suke yi sun bala'in yarda da abin da suke yi hmm. shi ya kawo kashe kai hmm. suna ganin kamar an cuce mu mu dai ba za mu yadda ba kuma an riga an tusa musu irin wani ra'ayi kuma duk sun yadda da wannan ra'ayin to mutum zai iya kashe zai iya kashe kansa saboda bala'i yadda da to kiran altruistic suicide dokta wasu na ganin cewa bakin ciki shi na sa mutum ya kashe kansa misali mutum ya nemi aure bai samu ba ana bi ne bashi bashi da lafiya ko kuma ya faɗi jaraba duk suna sa mutum ya kashe kansa ko masana zamantakewar jama'a ya kuke kallon wannan to shi wannan ma wanda da ka turo yanzu su ma suna cikin egoistic ne ai saboda kana gani kamar kai baka samu ba ka gane ko rashin samu ko hmm. rashin samu aure rashin samu arziki rashin samu abun duniya a egoistically ne hmm. kana gani kamar ai ba yi da kai ba a ra'ayi da abubuwan da ake yi a cikin duniya a cikin mutane ba a yi da kai dole mutum zai iya kashe ka saboda kana gani kamar rayuwar da ake yi kai ga kai an ja ka baya hmm. ga kai ba a yi da kai menene za a yi wanda zai kawo kawar da jama'a suna kashe kawunan su na farko abin da zai iya kawo irin a rage irin wannan matsalar shine mutane yana bukata an rage mu'amala. Wata ƙididdiga ta nuna cewa ƙasashen Lesotho, Guyana, Estuani da Koriya ta kudu suna cikin ƙasashe da ke gaba-gaba a ƙasashen da mutane ke kashe kansu a duniya. Kana, ƙasashen Venezuela, Honduras, Philippines, Syria da Iraki suna da ƙaramcin mutane masu kashe kansu a duniya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, to kafin ku ji shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Har yanzu dai muna tare da Malam Sa'idu Ali bakanike dan asalin jihar Adamawa mazaunin Enugu. a kashin farko na hirar da ta hada shi da wakilin sashen hausa alphonsus okurukwe wannan dan taliki da ke da tawaya a kafafuwa ya bayyana yadda ya koyi aikin gyaran babura da keke na napep da kuma yadda aka yi ya tsinci kansa a yankin kudu maso gabasin najeriya ba idan samun abin rufawa kai asiri malam sa'idu na koyar da yara aikin kanikanci a matsayin gudunmuwar da ake bukatar kowane mahaluki ya bayar a yankurin ciyar da al'umma gaba kyawawan ɗabi'unsa ya sa abokan mu'amala ke yi wa bakon shirin na yau kyaukyawar shaida. Kai magidanci ne kana da aure? A'a ban yi aure ba. Me yasa? Lokaci ne kawai bai ba amma na samu mata zan yi aure ne. lokaci ne kawai bai ba amma kana sha'awar aure yanzu eh sosai tun saboda idan na aure na samu yaro kafin su ba dai girma ya fara tallafa ni amma yanzu ban aure ba na girma yaro mun ya zo na riga na tsufa kafin ya samu abin da ya tallafa shi wahala ne amma na samu yaron daga yanzu dai kafin in tsufa ya girma dai tallafa ni shi ne yanzu nake so sha'awa na samu mata na garin aura man huta yanzu wace kira kake ga sauran nakasassu mutuwan zuciya bai da kyau ba wai dun ka zama gurgu ko ka zama makawo ko ka zama wani ya kake ka tsaya wai ka tsaya kana bara kana jiran wani shi ya dauka ya baka to duniya yanzu ba ka tashi da karfi ka tsaye ka rewa kai ba rago bane na kasa ba shine ragonci ba eh, babu maraya sai rago in ka gani ka zama maraya rayuwa to ka zama rago ne duk inda ka gani baka ci abinci ba rayuwa ka zama rago duk inda zaka fita ka nema to da Allah zai baka abinci ka ci to ka tsaye kawai ka nema karka zaka zama rago a rayuwa ko kai ya kake a rayuwa yanzu me burin naka burina Shi ne kawai samu wani a gabana wanda zai iya bude min shago ko ya dauke ni ya kai ni wani wurin da dan samun dinga cin abinci shi kenan ban da wani burin ya wuce ka. a bude min shago wurin sana'a da sauransu da kayan aiki na ga yara shi kenan

daga bisani dai wasu makwabta da abokan aiki sun shaida cewa lallai sa'idu mutumin arziki ne sunana injiniya muhammadu mafo daga nasarawa state to shin ya kake ganin malam sa'idu ali wani irin mutum ne shi shi mutum ne gurgu ne allah ya shi shi kuma ba mai bara ba shi ya ce shi allah da ba zai bara ba zai koya sana'a kuma ya koya ya iya ba irin karfin da bature ya yi ba a gyarawa to ya kasancewar ku da shi kasancewar mu da shi mutum ne mai hakuri wadda Allah ya shi mai hakuri mai basira kuma ya ga gurago yan uwansa yana ba su shawara yan uwa ku zo idda ku ganni na sana'a din nan kuma ku bi ni ku koyar da abin da nake yi shi kullum abin da yake gaya ma yan uwansa gurago a matsayinsa shi gurgu Allah ya sa ya ce shi ba zai bara ba Tun nan akwai sana'a kuma Allah ya sa ya koya sana'a ya iya yana shawarce yan uwan shi gurago suna kawo mishi ziyara suna mamaki da abin da yake yi turawa ma zuwa mu nan gansa su ɗauke shi a wato su tafi da shi kasashen su su kyauta. Wani ƙwarin gwiwa ne kuke ba shi Malam Sa'idu? Ƙwarin gwiwa da muke ba Sa'idu mu a kullun yau muna ƙara karfafa shi da abin da yake mu ma muna jin daɗi abin da Sa'idu yake yi. muna iya ɗauka ma basira gare da shi gare da abin da yake yi wato kuna koyi da shi muna koyi da shi ma in wani abu ya ɗaure mishi kai na tambayar mu wani abu ya ɗaure mana kai muna tambayan sa eh mun samu ci gaba gaba ɗaya mu to mun gode Allah ya saka da alkhairi sunana Abdulmumin Hassan yanzu kai abokin aikin Malam Sa'idu ne ko dan gidansa eh ni abokin aikin sa ne muna aiki tare da shi a shago daya to kowane irin mutum ne shi eh gaskiya Sa'idu mutum ne mai neman ganin ya samu na kansa duk inda inda an ce wannan neman kuɗi ne sai zai iyayensa ganin cewa ya nemi kuɗi ba ruwan shi da dauke-dauke ko cin kuɗin mutum ko wani makamancin haka shi dai inda ya bara ba ruwansa da shi shi dai kyale shi ya aike sa to shi ke nan mun gode suna na ibrahim mohammed to kai na lura kai abokin sa'idu ne ko eh ba gani ke ba eh kana iya ga mana kowane irin mutum ne shi a mutum ne mana baka nake ne ne neman na abinci ko da yaushe kuma ba dare ba rana yana neman halaɗinsa in ya tashi zai je wanka ya huta ya sa na rayuwa ya zaman ku da shi yake a zaman mu da shi abokina ne kuma baka nike ne yana gyara ni ina tuki kowa da suna sai sai da wa Allah godiya mu to shikenan mun gode To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Malam Sa'idu Ali bakaniken keke na da wakilin muryar amurka a jihohin kudu maso gabasin najeriya alphonsus okorikwe ni sulaimu muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya a gaida sulaimun muni barma yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar ghana sanda sun kama wasu mutane guda biyar waɗanda ake zargin suna da hannu a cikin wani kokarin ta da zaune tsaye a zaben asinov jaridar daily graphic ce ta ruwaito wannan jaridar ta ce wasu mutum biyar an kama su saboda suna da hannu a cikin wasu aika-aika da ke barazana ga zaben cika gurbi da ake gudanarwa a asinov an same su da tsangwama ne yayin da biyu su kuma an same su da yin amfani da tufafi na jami'an tsaro na farko dai an kama shi ne ya sanya riga irin na 'yan sanda sa'an na biyu shi kuma ya sanya irin tufafi na sojoji wani jami'i na 'yan sanda daga tashin 'yan sandan asin ya tabbatar da wannan kamun amma ya ƙi ya ci gaba da yin bayani jaridar da herald ta ruwaito wannan labarin cewa james jackson na ya samu kyakkyawan tarbo lokacin da ya isa tashin zaɓinsa jaridar da herald ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce tubabban mamban majalisar dokoki na sinov james jace ya isa filin kada zaɓensa a simbirkun ɗaya tare da samun kyakkyawan tarbo daga mambobin jam'iyyar national democratic congress ndc jeci kwasin ya isa tashar na katada ɗinsa yayin da mambobin jam'iyyar na ndc sun kai masa ca tubabben mamban majalisar ya isa nan tashar ne da misalin karfe goma da minti ishirin yana sanye da fararen kaya yana kuma tare ne da wasu mambobin jam'iyyar ndc kamar jami'in sadarwa na jam'iyyar jam'iyyar wato sami jamfi da kuma elvis a afiri an yi ma wani mutum daurin shekaru goma sha biyar saboda ya lalata wata karamar yarinya mai shekaru goma sha biyu jaridar ghanaian times ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wani karamin kotu a domain kro da ke cikin ainihin doma central municipality a cikin jihar borno ta daure wani mutum mai shekaru arba'in daurin shekaru goma sha biyar da aiki mai tsanani saboda ya lalata wata yariya mai shekaru goma sha biyu seven owusu dai ya nemi a masa gangane da walata wannan yariyan yayin da ya gabata a gaban kotun da mr usai kofi amaku ke wa jagora shi dai wannan chief inspector dc inspector timothy ayabo divo wadda ke jagoran shari'a ya nuna cewar wannan jami'i na ainihin wata cibiyar kula da yara ne yadda yariyan nan ke zama a wurinsa a domin a koro ya ɗauki wannan daman ya yi abin da ya yi da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanan la muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaicen hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suna gargaɗin cewa matsalar karancin abinci mai gina jiki ta kai halin ni'yasu a yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma ana buƙatar ɗaukan matakan gaggawa domin kiyaye faɗawa wani mawuyacin hali. yankin detroit na amurka yana fuskantar mafi munin yanayin lafiyar iska a ƙasar ta amurka yayin da hayaki daga gobarar dajin da ke ci a kanada ya mamaye mafi akasarin manyan kududdufan yankin sannan hayaki mara inganci ya turnike kudanci da ya kai har missouri da kentucky A jiya Laraba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci NATO ta bayyana karara a taron kolin kungiyar da za a yi a watan gobe cewa Ukraine za ta iya kasancewa 'yar kungiyar wato 'yar kungiyar kawancin sojin idan an kai ƙarshen yakinta da Rasha. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki mu da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan ma Mr. Jona. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.